Kowa in dai fatahi kake so to ka yi riko da wannan wannan sirri kada ka yi wasa da shi za ka ga fatahi za ka ga abin da zai faranta ma rai ɓangaren jalabi da buɗi gashi aikin babu wahala amma dai da daddare ake yin aikin kullum da daddare ba wahala in ka riƙe shi in Allah da ba za ka ɗau lokaci ba duk kukan da kake da ƙorafin da kake yi na taɓarɓarewan harkoki da rashin shigowan kuɗi a hannu to in Allah da zai zama tarihi insha Allah dan aikin na fata hana ne suratul fati na daga cikin ayyukan da na daɗe ina yi mm, ina ga aƙalla shekara uku na aikin fata hana. so na ga abubuwanta na ajaibu iri daban-daban adadin da nake da shi na ina fata na tsohon shekara uku nan na faɗa muku sai ku sha mamaki mm, to amma dai kafin abin ta dama sai da aka gaya mu cewa zan ga abu kaza zan ga abu kaza wallahi ba abin da ban gani ba ko in ce wallahi na ga abin da yake fiye da wanda ma aka gaya mu, alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa mata fi illa billah bayan ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau muna ɗaya ga watan rabi'u thani yau juma'a kenan ɗaya ga watan rabi'u thani hijira dubu da da arba'in da shida hakan na nuna cewa waɗanda suke yin aikin salati na shekara yau ɗin an tashi daga gidan dubu uku uku an shiga gidan dubu huru-huɗu, dubu hurhudu eh insha Allah ma'ana dai yau hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu kenan insha Allah salati ya koma dubu huru-huɗu. Allah ka datar da mu a ah, wannan aiki yadda yake gashi nan da daddare in an ci da daddare kamar daga bayan isha zuwa sama za ka dinga karanta suratul fati na fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza za ka karanta ta tun daga farko har zuwa ƙarshe aya ƙarshe ta ce muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min min wa ridwana simahum fi wujuyi min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ala suke. har zuwa ƙarshe jibu zurra an yaqiwa bihim al-kufar wa ajallahu alladhina amanu wa amilus salihati min maghfiratan wa ajran azima wadda wannan ayar ta kunshe da hijaiya guda 20 da yan kai na dai duk da hijaiya gaba ɗaya na ga 28 ko da bakwai akwai su a cikin wannan ayar don haka ake dafa da ita wanda muke mu'amala da su sun san yadda nake ji da ita wajen sa a rubuta musu ita kafa dubu wato ah, tana da ƙarfi wajen dafa'i to haka za ka dinga karanta inna hana ƙafa ɗaya kullum da daddare bayan nan sai karanta la ilaha illallahu al-fattahul wahhab la ilaha illallahu al-fattahul wahhab la ilaha illallahu al-fattahul wahhab la ilaha illallahu al-fattahul wahhab haka zaka karanta kafa 21 kullun da daddare kai wannan lazim kullun da daddare kai wannan lazim wallahi ni ma abin da na gaya maka akan ina fata hana na ce an gaya min ni ma abin da na gani na ga fiye da haka to abubuwan da za ka gani na alkhairai za ka ga fiye da abin da na gaya maka insha Allah tabaraka wa ta'ala kullun ake wannan aikin a gari wannan aikin minti biyar ne ko goma Allah ya datar da mu assalam